لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون duk irin adawar da za su yi muku ba za su cutar da ku ba ya ku muminai a cikin addininku ko a kawunanku sai dai cuta da harshe na sukar addini da izgili da shi da makamancin haka idan kuma suka yaƙe ku za su dawo waɗanda aka karya su ba za su samu nasara a kanku ba har abada.